Rindinar 'yan sandan jihar Kaduna ta ce zuwa yanzu dai ta kama wasu daga cikin tsagerin da ake zargi da hannu wajen kashe 'yan sanda a kwanakin baya. Sannan ta ma kama wasu barayin mutane da barayin motoci da sauran masu aikin masha a jihar Kaduna. Mukaddashin kwamishinan 'yan sandan jihar Kaduna wanda shine shugaban sashen mulki da kuɗi na rundunar 'yan sandan jihar Kaduna, dc magaji ahmad kwantagora shi ya yi wa manema labaru karin haske cikin wannan lokaci muka samu kuma bayanai daga wasu kafafenmu inda wasu 'yan ta'adda suke a ɓoye da wayannan ma'aikatan namu na wayanda ake kira special task da operation yaki suka je wannan unguwa inda wayannan 'yan ta'adda suke ɓoye aka yi ba ta kashi a wannan wuri nan aka halbe wasu daga cikinsu an dauke su an kai su asibiti aka tabbatar da cewa bayani ya nuna mana cewa lalle suna da hannu a kashe wayannan mutane eh, 'yan sandan sas da muka yi hasara bara da kuma wayannan 'yan sanda da suka zo na ofishin IG da aka tare su a jan ƙasa aka kashe mutane hudu. So muna nan muna ci gaba da farautan sauran duk inda suke za mu fito da su za mu kuma hukunta su a cikin wannan ba ta kashi da aka yi mun samu a bindigogi AK-47 da halsasai misali ashirin a kuma wannan lokaci jami'anmu sun yi wasu nasarori musamman kama wasu shahararrun kidnappers masu masu mutane guda shida an samu kuma barayi yan ta'adda masu bindigogi wanda aka kama su kuma guda shida an samu kuma wasu sanannu kuma wasu bata gari da aka samu su ma guda hudu madan damfara kamar da muka bada bayani akwai bindigogi da aka samu guda uku akwai hazzasai da aka samu guda ashirin akwai kuma motoci guda biyu guda daya golf wagon da registration number es 904 fst da kuma toyota corolla rbc 04 mq mq duk suna hannu ana bincike a kai za a gurfanar da su a kotu mai da muka bukata dama dai a ranar goma sha ɗaya ga wannan wata na augusta ne wasu 'yan bindiga suka tare 'yan sanda a yankin jan ƙasa da ke bayan unguwar rigasa inda bayan sun yi musayan wuta na wani dogon lokaci suka hallaka 'yan sanda guda hudu wanda tun daga nan rindinar 'yan sandan jihar kaduna ke tafafutukar ganin ta farke layar waɗanda ke wannan barna to sai dai ko ta wacce hanya za a bi domin magance irin waɗannan harare na 'yan bindiga da ake samu a wasu sassan jihar kaduna manjo ya hayashin ya ɗaya daga cikin masu fashin baki akan abubuwan da suka jibanci tsaro. To babban haya da ita ce dama kamar yadda muke faɗa koyaushe baccin horo kayan aiki da yawan jami'an tsaro akwai tsare-tsare cikin tsare-tsaren nan shine haddasa gunnan da su jami'an tsaro a irin waɗannan wurare in muka duba yanzu kamar a cikin garin Kaduna wanda yake shine babban birnin jihar Kaduna akwai barkoki na sojoji da na 'yan sanda iri daban-daban yanayi ya kai yadda za a ce an cire irin waɗannan barkoki an kai su wurin da yake dama bayan gari ne an san bariki dama ya kasance ci a bayan gari to tun da gari ya ci musu a sake ta da su ana mai da su cikin dazuzzukan nan musamman ko da bariki ne na zama kawai ba wai ma a ce an kai sojoji don su tabbatar da tsaro a wurin ba su wanda suke irin wannan ta'addanci saboda kazar kazar din da ake a wannan wurin ba zai musu daɗi ba za su kasance cikin fargaba dole za su rika karawa gaba haka a kora su tuni dai hauhawar harare da sace mutane musamman ma dai hanyar Abuja da kuma yankin birnin Gwari ta sa jami'an tsaro suka tashi tsaye yunkurin da wasu masana ke ganin ya yi sanadiyar samun sauƙin hare-hare isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya